وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Allah shi ne wanda yake karɓe rayukanku a wajen bacci, karɓa ta ɗan lokaci kaɗan kuma shi ne wanda ya san abin da kuke aikatawa da rana lokacin nishaɗinku, sannan ya tashe ku da rana bayan karɓe rayukanku a cikin barci, don ku tashi don yin ayyukanku har ajalin rayuwarku wanda aka ƙaddara muku a wajen Allah ya ƙare, sannan gare shi kaɗai za ku koma bayan tashi a ranar alƙiyama, sannan ya ba ku labarin abin da kuke aikatawa a rayuwarku ta duniya. ya saka muku a kansa.